Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jinmu ta tashar mu na VOA Africa a zango da da biyu biyar, ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Asabar ya ci gaba da nana ta shawararsa ta gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico yayin da dakatar da wani bangaren gwamnatin Amurka ya shiga kwana na cikin takwas lamarin da ya biyo bayan ja in ja akan kuɗin gina katangar. a wani sakon twitter da ya aiki a jiya asabar trump ya ce 'yan democrats su dau mataki da ya dace domin kawo karshen dakatar da gwamnati yana mai cewa ina nan a cikin fadar white house ina jiran 'yan democrat din su zo mu zauna mu tattauna akan tsaron iyaka ana ci gaba da samun ja'in ja tsakanin trump wanda ya nemi a bashi dala biliyan biyar ya gina katanga da kuma 'yan majalisu na democrat waɗanda su kuma suka ba da shawara a kan ƙarfafa tsaron bakin iyakar ga baki ɗaya amma kuma suka ƙalubalanci gina katangar a wasu jerin saƙonnin twitter a ranar juma'a trump ya yi barazanar rufe kan iyakar kwata-kwata kana ya ce zai yanke taimako da amurka ke baiwa kasashen honduras guatemala da el salvador idan majalisun tarayyan suka ki bashi kudin gina katangar ya kuma kira da a sake dokar bakin haurin ƙasar wanda ya kira da abin dariya a hali da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya fitar da wani sakon twitter aje asabar yana mai cewa ya tattauna na tsawon lokaci a ta waya da takwaran aikinsa na china xi jinping kuma ya ce an samu gagarumar nasara akan hulɗar ciniki tsakanin amurka da china kasashen biyu sun yi ta kai ruwa rana akan ciniki tsakanin su a cikin shekarar 2018 lamarin da ya sanadiyan kakaba wa junan su ta kunkumai akan kayayyaki da suka kai na biliyoyin daloli trump dai shi da jin sun gana a ranar daya ga watan disamban wannan shekara inda suka amince akan dakatar da takunkumai akan kayayyakin bangarorin guda biyu tare da kulla sabbin yarjejeniyoyi wakilan kasuwanci daga kasashen biyu suna shirin ganawa a cikin watan janairu ko da yake dai ba fitar da ranar da za a yi wannan ganawar ba ma'aikatar yada labarai ta kasar china ta ce shin ya faɗa wa trump a hirar su ta waya a jiya asabar cewa yana so hulɗar ciniki tsakanin amurka da china ta ta'allaka a kan daidaito da haɗin gwiwa da kuma ɗorewa trump ya sha kokawa a kan rata da ake samu a hulɗar ciniki tsakanin amurka da china amurka dai tana son china ta ɗau mataki a kan satar fasaha da kuma wasu ayyuka na rashin adalci a harkokin kasuwanci tsakanin su misira ta faɗa a jiya asabar cewa jami'an ta sun kashe wasu 'yan bindiga guda 40 a wani samame da suka kai a maɓuyarsu a yankunan sinai da kuma greater cairo sa'o'i kalilan bayan kai wani harin bam wanda ya auna motar bas da 'yan yawon bude ido ke ciki a babban birnin ƙasar wanda ya kashe wasu 'yan ƙasar vietnam guda uku masu yawon bude ido da jagoransu dan ƙasar misira a wata sanarwa da ma'aikatan harkokin cikin gida da ke kula da 'yan sandan misira ta fitar a jiya asabar na cewa an kashe 'yan bindiga guda goma yayin da jami'an tsaro suka kai mamaya a maɓuyansu a al'arish da ke gabar teku a yankin arewacin sina mai fama da tashin hankali da kuma ayyukan ta'adda ma'aikatar harkokin cikin gidan da ta fitar da hotuna da dama da ke nuna gawawarkin 'yan bindigan da aka kashe su a cikin samamin da kuma bindigogi suna kusa da gawarwakin da jini ya lullube akwai yiwuwar wannan harin da zai sa hukumomin tsaro su kara ɗaukaka wato matakan tsaro a gine-gine da masu yawon bude ido suke yawan zuwa kamar gine-ginen otal da gidajen ajiye kayan tarihi da wuraren shakatawa waɗanda ake kai komo a cikin wannan lokaci na bukin sabuwar shekara ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani yaro ɗan shekaru biyu da wato dan wata 'yar kasar yamal da ta kai kara a kotu domin a dage haramci da gwamnatin trump ta dora wa wasu kasashe masu yawan musulmi domin ta zo ta ga danta wanda ke fama da tsananin ciwo a nan amurka yanzu yaron ya mutu a nan amurka yanzu wata kungiyar musulmi abdullah hassan da ya rasu ne a ranar juma'a asibitin ƙananan yara da ke oakland kuma tuni an yi jana'irarsa. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kan duba lamuran adalcin zabe ko akasin haka da kuma lamuran da ke da dangantaka da zabe. Nasiru Adamu kaya zan gabatar. Hukumar zaɓe ta ce duk 'yan gudun hijira masu rajista ka iya kaɗa ƙuri'a. Dattijan siyasa da ya PDP yanzu ko yake APC Isa tafi da mafindi ya bugi juji da taiki kan zaben tara. Me yasa dan takarar NCP na shugaban ƙasa Yunusa Tanko ya janye goyon bayansa ga shugaba Buhari? Waɗannan da ciji ɗan takarar gauna na sabuwar jam'iyyar PPN Sardauna Bello Bauchi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. tunda aka fara fitinar boko haram a tara aka fara samun 'yan gudun hijirar cikin gida a najeriya dukkan zauna a sansanoni a ciki ko nesa da jihar su ta asali ko a abuja ma akwai 'yan gudun hijira daga arewa maso gabas kakakin hukumar zabi aliyu bello ya ce kowane dan gudun hijira da ya cika ka'ida zai iya yin zabi daga sansanin da yake da zama an kalli wannan al'amari na 'yan gudun hijira kamar zan ce ta fanni biyu akwai 'yan gudun hijira da suka bar asalin jihohin da suka yi ƙuri'a suke zaune a wasu jihohi daban to waɗannan kama. nan za su samu damar jefa ƙuri'a ne a zaben shugaban ƙasa kadai amma 'yan gudun hijirar da suka bar garuruwan su na ainihi kuma suna cikin jihohin da suka yanki rijista to za su iya samun damar jefa ƙuri'a dukkan zabuka da ya shafi wannan jiha ana cewa tun da kuma amince 'yan gudun hijirar nan za su iya yin zaɓe cewa watakila waɗanda suke ƙasashen waje ma sun samu dama su ma wannan karan za su iya zaɓe a babu wannan tanadi abin da aka ce shine wanda suke cikin ƙasa kuma sai mai kati ko da kana cikin ƙasa din da haka wanda yake ƙasar ƙetare ba a ba dama a kuma zaɓe ta ɗauki akwati ta tsallaka iyakar najeriya ta je wata ƙasa da nufin ba wa 'yan najeriya da suke zaune a nan ƙasar damar jefa ƙuri'a ba duk mai burin jefa ƙuri'a to wajibin shi ne ya kawo kansa ya zauna cikin najeriya kusa da gurin da rumfar akwatinsa take ne kadai zai samu damar jefa ƙuri'a hakan ma sai ya zama tun baya ya yanki kati na rijista kuma sunansa ya fito da ya samu damar jefawa amma in mutum yana waje a wata ƙasa to baya cikin wanda kundin tsarin mulki ya wajabta eh, wa hukumar zaɓe ɗaukan akwati a kai ƙetare domin shi za su tinkari wata rumfa da ke kusa da inda suke gudun hijira sai su ce su yan gudun hijira ne sai a ba su dama su kada a'a ba haka tsarin yake ba da tsarin ya kawo shine za a tana da na'ura mai kwakwalwa wacce za ta gane wadda za ta ba su dama su jefa kura wato na'urar kadri da su ba za ta zama sai an haɗa ta da rumfa ba za a yi ta domin su a tsara yadda za ta karbi irin katin da ke hannunsu idan baka manta ba a baya idan ka ɗauki wani katin wata rumfa ka je wata rumfa da shi to na'urar wacce rumfa kadri da din ba za ta aminta ma ta karbi katin kawai ballantana ta baka dama ka jefa. Da alamu 'yan siyasa za su garzaya sansanonin gudun hijiran nan don yin kamfen duk da ma dai an ce yawancin sansanonin sun fara bacewa. Nan mun tattauna da dattijon siyasa Yariman Muri Isa Tafi da Mafindi wanda ya zauna a pdp inda 2015 ko ya sauya sheka zuwa apc ya yi jirwaye mai kamar wanka kan zaben na 2019 to yau ga shugaban kasa wanda yake da 'yan sanda yake da ss yake da army yake da custom yake da immigration da kansa yace zai bada zaman lafiya don haka a ɗauki maganarsa iyakan magana tunda kowa san shi da gaskiya za ka faɗi komai akan zamaninsa amma ba za ka kau da shi akan gaskiya ba ka gamsu kenan kai cewa za a yi zaɓe mai adalci kuma duk wanda ya samu nasara a zaben nan za a bashi to ai dama ka taɓa ganin wanda ya nemi abu sau nawa ya samu zai hana wanda ya nema sau ɗaya samu ne abinda kawai za a kira shine wuraren da ake ji kamar akwai sauran wayanda za su so a dinga ta da husuma sara suka da sauransu a baiwa juna haƙuri a tuna fa yaran da suke wannan faɗa-faɗan ba 'ya'yanmu ba ne mu mu duk suna university mu da muke nuna ya tsasa ya kai kai ka tsaya kai kai wannan kuka ji abin da adam mu ya faɗa yau mutane da su taru su zo su yi talla su ce suna son su goyi bayan wani president maimakon su ba sun tsaya president to maimakon su yi wannan kyausa su koma gefe su ce ba su tsayawa su bar masu niyyar tsayawa su yi campaign a je a yi zaɓe don ba kowa ne zai iya zama president ba don lokacin da muke yara akwai jam'iya a jalingo jalingo kawai take da wannan jam'iya ana kiranta veti wai gare ya waye duk inda ka je najeriya babu veti sai jalingo jalingo ma kusan lungu anguwanmu ne ga lokacin nepo in ka zo arewa ne zaka sa akwai nepo ba kowa dole in ya shiga siyasa sai ya yi president sai ya yi senator sai ya yi house representative sai ya yi governor sai ya yi kowa ya shiga siyasa daidai yadda allah zai iya masa don ko da mutum uku kasa bukatunsu suka biya kasa ta ci gaba ba dole sai ka tara mutane miliyan talatin ka zama musu sanata a jiha ba a'a yau dinnan in ka shimfiɗa yadda ake sai da akuya a kasuwan daidai an bar ƙunan akuya da taya ka kyautata wa rayuwar jama'a a ce wannan jam'iyyar ka ka kama shi saboda christmas da new year din nan kada a kona fatar akuya da taya ka je ka yi wannan kamfen ka haɗa zufa ka yi ta wala ko da zai fahimta yana da daɗi Allah ya nuna wa mutum jiya ya shigo yau sai kuma addu'ar gobe mai alheri yanzu kuma ga zantawa ko ra'ayin Yunusa Tanko wanda a yanzu ma ɗan takarar shugaban ƙasa ne na jam'iyyar NCP ta marigayi babban lauya Gani Fawahimi ya ambata dalilan da suka sa ya janye mara baya ga shugaba Buhari da ya fara mara masa baya tun uku. Idan ka ce ka yi wa mutum aiki shi da gani kawai cewa shi kamar shi kaɗai ne za a yi wa aiki shi bai damu da kai ba to dole ne ka damu da kanka ko a Hausa an ce so yaro sai mai sanka to na san babu ne ba a damu da mu ba mu mun yi tsakanin mu ne da Allah ba wanda ya ce baka taimaka ko jiji babu Muhammadu Buhari ya bani ko sisi lokacin da muka tafiya na nan mun yi ne tsakanin mu da Allah ko ina ya je mu muke fitowa muke iwu mu ce Najeriya she Buhari a lokacin to mun yi shi ne saboda muna ganin cewa in shugaban kasa ya hau mu ire-iren mu maza a bamu lokacin da zamu mu mu fito mu domin kowa yana yin abubuwan nan ne saboda dan shi ma ya fice akan a siyasance ko mahaukaci aka dauka a cikin siyasa yana da niyyar shi ma ya yi wani abu kuma yanzu za su cewa to a watan dama ma can kuna yi ne dan a muku wani abu a'a ba haka bane shi kansa shugaban kasan ai ya nema na dan yawan jama'a wani abu mu muna da umarnin cewa muna so mu jama'a wani abu to ba da mu da mu ba gaba daya Yunus ku kasuwa na daka minista kenan a'a ba haka ba ba magana wannan ba mu muna so mu taimaka wa shugaban kasa ne a lokacin fadan da muka yi shine muna tunanin cewa idan shugaban kasa ya karbi mulki lokacin zai gyaro hanyoyin nan da abubuwan da yake damun 'yan Najeriya saboda in an tafi da ƙananan irin mu hakan nan ba da daɗewa ba sai mu karbi shugabancin Najeriya Najeriya amma mun lura cewa a'a ba a so ma ana dakula gaba ɗaya kankana ma gaba ɗaya ba a so masu tashi ba a so masu tasiri ko daya dole ne mu mu nema da kanmu idan aka kauce wa magana cewa shugaba Buhari bai ja ku a jiki ba amma duk da haka kuma sa sun canza ne misali na tabbatar da adalci kamar wajen zabi janara eh, ka san shi baya wasa idan ya zama cewa abin da ya damu mutane amma yau yanzu na mutane na cikin wahala ba a damu da su ba kuma ana magana adalci akan mutanen da aka zaba ministoci innan da gon shekulun da a zaɓi mayan da aka san ana kusa da su ne wanda kamar kana cikin yan uwa da abokan arziki kurin su ake zaba ni nan na ci ba da shawara cewa idan dai shugaba yana so ya taimaka wa Najeriya ya tabbatar cewa ya zabi 'yan Najeriya ba Kirista ba ko Musulmi ko wani jam'iyya ya tamu ya haɗa kanmu to yanzu alhamdulillah ne kan gaskiya ba mu gani ba gyare-gyaren nan yana gare da shi kuma alhamdulillah matarsa ta zo ta faɗa kuma shi ma da kansa ya yi magana kwanakin bayan nan ya lura cewa wanda suka aiki tsakanin tsakaninsu da Allah za a tabbatar so an musu wani adalci a shekara 2019 idan an zaɓe shi ya fara nadama da abubuwan da ya ya kamata ya yi tun da farko da kansa ya faɗa ba wani faɗa mai ba to kaga shi ma ya lura cewa akwai kuskure idan za a gyara ta mun yi ɗan Najeriya su ji daɗin ta to amma yanzu nan alƙalamin ya riga ya bushe ɗan Najeriya sun riga sun ɗauki alƙibla inda za su yi abubuwan su da Tanko don Allah da gaske kake yin wannan takarar a ah, wai da gaske domin menene ka san ita siyasa in ba ka fito ka fice ba ka faɗa ka nuna kanka abun da zaka iya yi kuma mutane sun lura da kai cewa kana da karfin yin abubuwan da kace zaka yi to an san ka a siyasa to shine ginshikin siyasa kenan amma muddin kai shiru ba a san ka ba ba baka san komai ba baka yi komai ba ba a san abin da za a halaka da kai ba a ce wani wani ya yi fito ya gogo kamar yanzu nan kai ka sani Nasiru tun da daewa mu shekarun mu nawa kenan muna gogo mai a Najeriya kai Yunusu Tanko kai zaka ce ba san ka bane a kwarai da shi shine yake to ai idan aka ce idan kana da kyau ka kara da wanka Yunusa Tanko a yi adawa sai ta dage ta yi abin kirki a zaben 2019 kamar yadda ta yi a 2015 ta kwace mulki a karo na farko a tarihin Najeriya. Daya daga jami'an kamfen na ƙungiyoyin neman zartin shugaba Buhari Isa Mu'azu Darma ya ce bai ga azancin ra'ayin Tanko ba. Shugaba Muhammadu Buhari an zaɓe shi ne don al'ummar Najeriya ta samu canji harkar noma, harkar tsaro da sauran dukkan harkokin al'umma. aka inganta maka su to shugaban muhammadu ya taimake ka amma in ka ce kana so sai ya zo wan by wan ya bi mutane to ka duba tururuwa al'ummar da suka hito suka ce sai buhari ya zai da su wato na alaji abin da suke kokawa shine akwai a tafiyar buhari tun daga dubu biyu da uku har zuwa yau din nan da ake magana sun ce wasu ma'aikatun da wasu mukamai yawanci sai ba a ɗauka daga cikin masu mara masa baya ba watakila ma akwai yan pdp har yanzu da dama a cikin gwamnatin shi buhari wannan abun ya nuna cewa shi shugaban buhari al'umman najeriya duka yana kallon sa abu guda ya duba menene zai bawa najeriya ci gaba da tsamar da ita daga cikin kangin da gwamnatin ba suka samar da suka jefa ta ciki alhaji saboda haka ma manta abin da ya faru kwanaki ba inda aka yi shugabannin hukumomin nan wasu ma har yanzu muna da labarin ma ba a ma rantsar da su ba ko suna cikin waɗanda ake jin sun yi gwagwarmaya ga gwamnatin nan da za a sama musu waje su ma da za su bada tasu gudumawa ciki ma saboda ɗaukar lokaci da aka yi har ma aka samu sunaye waɗanda ma sun riga mu gidan gaskiya amma an ba su waɗannan mukama mutane sai su ɗauko wasu maganganu ga waɗanda za su ɗauko can na wasu alhairori da ake ta yi sai su lullube su sai su ɗauko wani abu wanda bai taka kara ya karya ba sai su yi ta magana kan shi yanzu kaga akwai abubuwan da ke ta faruwa wanda gwamnati dan ta zo da shi na ci gaba ba a magana shi sai dai mutum ya tashi a dawa ya ɗauko wasu abu da ya gani wanda bai taka kara kara ta zoro dukan shi yanzu kamar yadda aka buɗe. zuwa ji isa kira so ka ce naɗa wanda ya rasu da kan mukamin bai taka kara karya ba wannan wani kwalkwale-kwalkwale ne da jaye-jaye na mutanen da ke neman aibi na gwamnati su faɗa mana yanzu a zaben 2019 waɗannan mutane da suka ce sun ja layi ko ku jawo su ko in ba ku jawo su ba me za ku ce kuke sa ran samu a zaben wannan zaɓe ai next level kidan ake magana an gama magana ka hito ko kakkaye to a riga an gama saboda menene al'umma shirye suke su kaɗa ma shugaban Muhammadu Buhari su gaba su kada an fara da bugo mana in gaya maka runhamu. Dama ai wani zai ce ya ji ya gani wani ko zai ce ya ji amma bai gani ba. Nan ga ra'ayin ɗan takarar gwamnan Bauchi a sabuwar jam'iyyar PPN Bello Sa'idu Sardauna da ke kalubalantar gwamna MA Abubakar in Allah ya kai mu lokacin zaben a watan Maris. Yanzu maganan kuɗi ba shi ba ne in mutum ya tara biliyan ɗari ya ce zai kamfen da shi wallahi sai talaka ya ga dama ya tafi shi. Ya kamata talaka ya gane in dai mutum ya zo yana neman ya bautata maka ne ko ya gaya maka kawai tsarin da zai bi ya gaya maka abubuwan da yake kai kuma ka ɗan bincika abubuwan da za ka iya bincikawa ka ga cewar lalle ya cancanci ka ba shugabanci. Yawanci sardauna ƙananan jam'iyyun nan sai dab da lokacin zaɓe sai ka ga sun tafi gidajen ko in ce ofisoshin manyan 'yan takara su ce mun haɗa kai mun yi mu baya a ga wane ko mun yi mu baya a ga jam'iyyar wane kai me za a gani ta wajen kai shin za ka jajirce sai ranar ƙarshe ko kuma ta yiwu idan aka neme ka da daddare za ka iya ba da kai in Allah da ni zai zaɓen 2019 in Allah da kamar yadda na faɗa za ku zo rantsuwa jihar Bauchi za a yi rantsuwa kuma ni ne zan yi rantsuwa in Allah ya Najeriya dai kan zama mai jam'iyyu biyu ne zuwa uku masu tasiri a tarihi. Shin kowa dubu biyu da goma sha tara za a samu ƙari? To ma sauraro gaba ɗaya ma muka kawo ƙarshen shirin zabe ko naɗi na wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham, Nasiru Adamu Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Ganin yadda guguwar sauyi ta kada kafin zaben shekarar 2015 'yan takara da dama sun koshi shigo a rigar canji ko kuma sa yayin da wasu suka masa saba laya dorawa daga inda wasu suka tsaya ko kuma a kasa. Na farko ina shaida muku wata wani program kamar dai wannan dan takarar gwamna a wancan lokacin shi ma wani dan takarar alkawari ko ya dauka da cewa ganin da na yi na farko shine akwai ka'idodi goma wanda na fito da su wanda su ne abubuwan da ayyukan da nake so in yi ina son na farko shine za mu yi ayyukan duba lafiya na mutane na biyu muna son mu shigo da wannan eh, wato ayyukan gona to sai dai kuma ko a rahotonmu na farko mun ji yadda wasu talakawa ke korafi na rashin cika alkawarin da aka ɗauka kafin zaben zargin da ko 'yan siyasa masu rike da malafin mulki kullum ke musantawa. to a gaskiya dai lokacin neman zaɓe to mu dai ana ɗaukar mana alkawura da yawa a ce za a ba mu ruwa za a taimaka mana da abun nan magungunan asibiti da kuma makarantun yayanmu to amma dai mu dai har yanzu dai ba mu komai ba ita wannan gwamnatin tana da kokari ya gurgudu. to wai ko mai 'yan siyasan ke cewa ne dangane da irin wannan zargi da ake yi a yanzu sanata muhammadu bindo umar jibrila da ke zama gwamnan jihar adamawa wanda mako ya lashe zaben sa inuwar jami'ar apc ya kuma musanta wannan zargi da ake na cewa ba su ma cika alkawarin da suke dauka yanzu ka je mubi za ka ga mun tura ma'aikatan mu already za su fara gera makarantu domin duk abin da kake so ka yi idan wajen da kake ake karatu babu ba za a iya zauna a yi karatu ba aikin banza ne so dole ne mu giggera wayannan makarantu kuma Ah, mun tura ah, team already ah, za a ba ma yankun gida kuma already ma mun riga mun samu yan kungilan da za su gera wayannan makarantu kuma domin ba mu da kuɗin da za mu yi makarantun na lokaci daya mun yi shi zone by zone kowane zone mun ɗauki makaranta ɗaya a northern zone mun ɗauki technical movie a central mun ɗauki jss home kuma a southern mun ɗauki na loba a numa so muna so mu gera musu wajen da za su zauna za su yi karatu za su kwana sannan kuma malaman su ma sai a kyautata musu kuma a kara musu eh, musu training so da su kara ilimi sannan gwamnati in allah ya bude mana kuma a kyautata musu ta hanyar da ya kamata da tambayar sa batun sa doka fakat tsakanin ka kama kuma da kuma mm, maganan wayan nan karamin matsala ne kudade ne da yake zuwa ba wani kudin baya kaiwa ne eh, wanda za a ce sai a biya ya biya salari baki daya ba kamar zamanin da da ake samu a wata har wajen 10 biliyan 9 biliyan 8 biliyan ana samu yanzu 1.7 biliyan nawa ake samu so salari ma ya fi biliyan biyu da wani abu so in kudin ya zo kuma ka san local government a ciki ake biyan sarakuna a ciki ake biyan makarantun university a ciki ake biyan primary eh, abuna ub ub da sauransu so akwai deduction ana ana rarrage kudade wanda constitution ne ba da wannan to ko su ma 'yan adawa sun cika alƙawarin da suka ɗauka architect dare disan isaku na jihar taraba gwamna ne a ino babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ya koyi tilawar wasu nasarori da yace sun samu ba abin da za ku yi illa kun tashi da safe ku yi ma allah godiya in za ku kwanta ku yi ma allah godiya kawai abin da za ku yi sauran ku bar mana bari in an kawo babban wutan nan nan wa ha ha na yi zanen wannan gurin ni ne na yi hydro din nan ni ne na hada shi da ikon Allah in an yi hydro nan kai in na zo nan sai dan zo yi bara a wurin ku eh a don me kowa da kowa kai mai soya ko sai ma sai ya zama mai miliyoniya a kullum masana kan yi nazarin irin alkawarin da 'yan siyasan ke ɗauka kafin da ma bayan zaɓe. Farfesa Amoga Captain na Mala, wani malamin jami'a a Najeriya, ya ce akwai buƙatar duba lamarin da idon basira ba wai ta makauniyar soyayya ko kuma makauniyar adawa ba. Na farko tsaro mun gani dai sun yunkuri an kawo an fara samun sauki tsaro musamman a arewa maso gabas amma daga baya fa tsaron nan ta lalace. Aikin wannan kuma aka sake samun barkewan rashin tsaro a arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya wanda kuma yanzu kasan gaba daya ba ta jin daɗin tsaro a na kuma samar da aikin yi ga matasa lalle abun kan gaskiya bai tasiri ba domin idan mun duba hukumar da take wallafa kididdiga na na kasa wato mbs kenan ta wallafa cewa 2014 rate na rashin aiki na matasa uh, kashi 23 a cikin dare amma yanzu unemployment rate na matasa ya kai uh, kashi 38 a cikin dare mun gani kuma a cikin wannan abin da mbs ta wallafa miliyan takwas sun rasa ayyukansu a cikin watanni 21 sannan kuma miliyan hudu kuma sun sake rasa aikinsu a cikin shekara guda ɗaya wannan alkawarin da aka yi na samar da aiki ma matasa lalle abun bai tasiri ba ko da yake zan kara da cewa wannan program da gwamnati take na empower nan yana dan yin tasiri kaɗan-kaɗan amma sai an kara inganta shi maganan hanyoyi hanyoyi kam gwamnatin nan gaskiya gaskiya gwamnatin tana kokari misali tun gwamnatin nan ta hau ta ba da hanyoyi wanda sun wuce 20 wanda suke a kowane sashi na najeriya to ko me kamata 'yan najeriya su lura a wannan zaɓe da ke tafe har ila yau ga shehin malamin jami'an abin da ya kamata a yi kuma na yadda da abin da shugaban kasa ya faɗa cewa duk wayan da suka samu a tiket na sayawa zabe mu dube su mu kalle su mu san tarihinsu kuma dukkan su nan suna cikin mu kada kada mu yi zaben sak kada mu yi zaben tumun dare ya mako zuwa yanzu tuni aka fantsama cikin harkokin kamfan yayin da kwana ta bangaren hukumar zabe INEC ke ci gaba da shirye-shirye da ma hada hancin takardu 'yan takara barisa kasim ganagedam da ke cikin kwamishinanin hukumar zabe a najeriya ya ce su kullum cikin shiri suke to amma kuma aya ko hanzarin da ba gudu ba kowa jara ya sani kowa ya bata ya sani kuma maganan banga waye yake banga matashi ne ake sa shi yake banga wanda suke sawa su je su yi wannan banga ne ayyan su sami ayyan su ne suke sa kaga babban matsala ne babban masifa ne babban ah, jahilci ne ba jahilci me da wadaka kaga an kana yi abin da kai wa dan wani Allah zai kama dan kama abinda ka je ka sa wani ya je bangare wani rashin kunya ko ya yi doki wani ko ya je wani abu ka san Allah ba zai bari ba dole sai hukunci kuna ilmantar da su da siyasa ai ba sai ilmantar kan ba kullum muna kai ba yanzu ga yanzu muna magana kullum muna magana kullum a radio da gidan TV kuma muna muna magana muna magana cewa wannan abin ba abin ne da ba shi da kyau ba sai ka hada da da su banga da su wani fada da su waye waye nan komai zaman lafiya nan al'umma idan ba a zauna lafiya ba ba in ba kuma an tsaya an yaƙi na zaman lafiyan ba ba ma siyasa ba ko cin abinci ba koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda hada-hadar kasuwar siyasar najeriya za ta kaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya madalla. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Masu sauraron mu albishirinku. Yayin da ake tunkarar zaben 2019 a Najeriya, sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wasu hirarraki na musamman da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki ta APC, shugaba mai ci Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP. inda suka yi magana akan batutuwa da dama da suka shafi tsaro matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki da dai sauransu. Ga kaɗan daga cikin abin da za ku ji a cikin hirarrakin waɗanda aka yi su a lokuta daban-daban. Ba sani ba ka taɓa jin magana kabal, ka taɓa jin magana ana magana kabal kabal kabal akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba. Ka taɓa jin magana na ranka me za ka ce kan shi har da uwar gidan kamata a magana su kwanan ba. wannan ruwanta eh, wannan ya nuna da demokaradiyya ta kenan wato kowa ma na iya faɗi abin da ya ga dama amma ai magana daban su faɗi abin da kabar ɗin suka zo suka shirya suka tilasta ni yi su faɗi abu ɗaya mun magana amerika sun ce ba ka yi zuwa amerika to me zan je ma in yi amerika ne to sun ce in ka je amerika za a kama ka kayi laifi kayi ne to ina laifi kama ina ne ba za a kama ni ba a ranar ɗaya ga watan janairun shekarar dubu biyu da goma sha tara, za mu fara watsa waɗannan hirarraki a jerin shirye shiryen mu sai ku kasance tare da sashen hausa na muryar amurka domin sauraron yadda waɗannan hirarraki suka gudana kada ku bari a baku labari. na gidan ƙasa yake kwana. haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. 24 heures sur 24.